wanda ya daidai da tara ga watan zulqa'ada shekara ta 1141 al-safin a hijiriya ta annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 30 ga watan shida shekara ta 2020 mun haɗu a cikin wannan darasi mai tarin albarka na wannan lissafi mai tarin fa'ida mai suna a suna ilamul المسلمين بما في كلام التجاني من الكذب الظاهري والكفر المبين نا الشيخ العلامة محمد الزمزمي بن محمد الصديقي الغماري عليه رحمة الله وان دا ايو شين درس سمنا تقسكو da jiya idan ba a manta ba mun ya tike mana dole muka dakata da bayanin da muka ɗauko ko in ce da bayanin da mala yake muka sa aya dole muka dakata da a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a inda muka kwana a ziya da idan ba a manta ba muna kan bayani game da raddin shubuhohi da suke da alaka da tambaya ta a bakwai kenan a cikin wannan littafi tambaya take da alaka da falaloli da darajojin salatul fatihi kamar da Sheikh Ahmad Tijani ya nasanta ya fada a cikin zawahirul ma'an da shirin tafai da take da alaka da Sheikh Ahmad Tijani na cewa salatul fatihi sau daya daidai yake da ƙur'ani sau dubu shida karatun ƙur'ani sau dubu shida a karanta sasul fati sau ɗaya sannan a ikawo magana ganganu kamar da maka faɗa da ake tambayar cewa shin wannan magana za ta yi daidai da dalilai na shari'a ko kuwa maganganu ne wanda suke na shirbici wanda suke ba su da makama a ƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a zaman mu da jiya mun kwararo bayanai da dalilai a da suke nuna wannan magana ba ta da tushe a littafin Allah ko suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda jiya mun tsaya a kan gaba ta wancan hadisi da aka rike shi a matsayin shubaha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika la fifikon abinda na faɗa da ni da annaba kafin ni la ilaha illallah wahdahu la sharika la cewa kamar da ya faɗa a cewa wannan hadisin bayana nuna akwai wani abu da ya fi ƙura'ani falala ba ne tun da musulmi na wani cewa mafi falalar abin da na faɗa ni da annaba da sa gabace ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la kaga har qur'ani kenan ma'ana zai iya shiga wato shubha har masu kawo wannan hadisi wanda a zahiri ba haka bane yadda malam mun nakalto maganganun da ya kawo na maganganun malamai kamar imamun nawawi da da wasu eh, da wasu daga cikin malamai da suke nuna cewa ba ana magana akan a ga la ilaha illallah ga qur'ani bane waye falala ana magana ne akan ga la ilaha illallah ga kan mutane wanda a mu na jiya na rajahar da cewa a sa mazan salam da ya ce afdal ma qultu ko ana wannan biyu min qabli la ilaha illallah wannan babu cin karo game da fifikon alƙur'ani da kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ita ma la ilaha illallah din nassun alƙur'ani ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kaga Allahu la ilaha illa huwa ta Allah ta laki ta ma annahu la ilaha illallah wa ko li dhanbika kaga nasoshi da yawa zaka ta kawo su sai mu dade muna kawo su wannan ba shine mahallin shahidin mu ba shi kansu la ita ma nasu qur'ani ce naka Imam Muslim yake ɓance ta da wani ambato na cewa shi ne mafi fitin abin da na ambata shi nasu qur'ani ne Da naka babu mu'arada tsakanin magana ta manzon alasalam da da kuma ƙura'ani shi ne falala a cikin dukkanin zantuka ko ko abin da ya kama da haka dan haka kenan babu hujja ga wanda ya rike salatul fati a matsayin shi ya fi qur'ani bai da hujja ko ta kusa ko ta nesa bai da hujja ko ta sofanan farce za ta nuna za su fasina da wata kima ma a shara'ance baltana izamanto haifa ƙura'ani su dubu shida ba su waɗai ba fa sau dubu shida wani ba dalili kwata-kwata a ƙura'anance ko a harisance ko a hankali ma baya salfati bai da wannan kimar hankali bai ba shi kimar da hankali sahihi zai gan shi da wani matsayi ba ko ta falala to a nan malar ike cewa wala shakka an na tafadila alfafihi alal ƙura'ani tunafin da susul musa ƙaddima almusarri haɓi tafadila ƙura'an ala kulle ibada Babu makawa cewa fifita salatu alfafihi a kan ƙura'ani hakan yana kore nassoshin da suka gabata da aka kawo al-musarriha bi tabdil al-qur'ani ala kulli ibada nassoshin da suke da suka fito karara suka nuna fifikon al-qur'ani akan dukkanin ibada ma da ake wa Allah wa yaqbi bi takhbibiha kuma hakan wannan magana tana nuna nasoshin da aka kawo ƙarya ne nasoshin alƙur'ani da hadisi da suke nuna fifikon zancen Allah akan zancen bayi wannan maganar ta sha masu dan tana nuna mai ƙaryar waɗannan nasoshi ana nasoshin da ƙur'ani da hadisi ƙarya ne wala yashku mu'minun fi kufuri man ƙulu haza, to ba wani mu'mini da zai shakka akan kafircin wannan magana ko kafircin wanda yake faɗa wannan magana to da zai ce ga wani magana ta fi magana Allah kafiri ne wanda ya shakku ma akan kafircin shi ma kafiri ne wa shakka fi fa kafir yawa wala shi kuma mu'minun fi kufri man yaqulu bi hadha aw ya'taqidu babu shakku mu'mini ba zai shakku game da wanda yake faɗa wannan ba ko wanda ya kudurta wannan aqida a ransa mu'mini sahihi ba zai shakku game da kafircin wannan ba Usman yake cewa ba in qila idan aka ce wato ainihin ajabu an hadal tafdili bi azbuga to ai hawa sun ba da amsoshi ya mana fifita talifati da suke a kan Qur'ani. sun ba da waɗansu jawabai na hujja da suka rika akan fifita talifati akan alƙur'ani min ha daga cikin hujjojin nasu annahu bin nisbati ilal muridi cewa ai fifita talifati ne akan Qur'ani ana magana ne eh, akan muridi akan muri ba dukkanin musulmi ba ake magana cewa Qur'an eh fa sai a wajen siyasu qur'an a ana magana ne muridi na ɗariƙa a wajen sa ne shi kaɗai sai fa ti ya fiye masa da har sau dubu shida yawa shi muridin da ya zamanto allazi la yunasibuhu min azkari illa ma yajma'ul fikra duna ma la yakunu kadhalika kal-qur'an wai muridin da izamanto cewa dukkanin zikirai eh, ba dukkanin ba kowane zikiri ba ne zai dace da shi illa ma zuma ulfikira sai dai zikirin da ike tattara tunani ya ba tunani mai tsuwa duna ma la ya kuno kazalika ba irin zikirin da yake bai da wannan siffar ba ma'ana zikirin da izamanto cewa zai haɗa zuciyarsa ita da ta tunanin tunaninsa to shi ne ya fi dacewa gare shi ba zikirin da cewa in ya karanta shi ba zai wawwatsa masa tunani ita fi gurare sa samun nutsuwar tunani wai irin wannan zikirin da yake da wannan siffakar Kur'ani kama da ƙur'ani wani ƙur'ani baya wato tattara hankali yana watsa tunani ne alladhi la yazalu qari'uhu yantaqilu min ma'nan ila ma'nan akhar wanda mai karanta qur'ani ba zai wuce ba wato yantaqilu min ma'nan ila ma'nan akhar wato ba zai wuce ba yana ciruwa daga wannan ma'ana zuwa wannan ma'ana qur'ani na an magana tauhidi an tafi magana kissa annabi Musa san an tafi kissar kaza an dawo magana wutar jahannama can can can an tafi wani magana an tafi umarni sai a tafi magana aljanna mana an raba hankalin muridi ƙur'ani matsala ne ga rayuwar muridi ba shirya ba ne don haka gwanda a ajiye masa ƙur'anin a bashi salatul fati a ce ajiye ƙur'anin ga salatul fati ya fiye ma wannan littafin sau dubu shida domin shi ƙur'ani ba zai tattara ma tunaninka ba zai raba ma hankali hankali zai raba ma shi kuma salatul fati zai tattara ma hankalinka ibarka natsuwa tunda ka sadu da shehi wa minha daga cikin dalilan su na fifita salatul fatiha akan qur'ani a annat tilawa tahtaju ila shurut to ai tilawa alqur'ani tana buƙata wato na zuwa ga samuwar wayansu sharadai tahtaju ila shurut na sharadai na tilawa qur'ani ko sai an samu sharadi kaza an samu tsarki an samu kaza da abu kaza da abu kaza kamar da ake faɗa la tatawaffaru fi aksarin na li'adamin isti'idadihi waɗannan sharaɗan da ba za su samu ba wajen da daga cikin mutane li'adamin isti'idadihim saboda ba su shirya musu ba wa galabatul asiyan alaihim da kuma yawaita saƙo ga wannan mutanen to shine ne ya tunda zamanto cewa ba za a samu ba a samu sharaɗan tilawa ƙur'ani a wajen wannan mutanen ba saboda eh, ba su shirya wa waɗannan sharaɗan ba ko ko ba su shirya wa tilawa ƙura'anin ba kuma ga yawan sabo a tattare da su to na ai gwanda su karanta salatul fati da su karanta ƙur'ani da haka eh, a gurin waɗannan masu saɓan daga falar gwanda salatul fatihi da ƙwar'ani asau dubu shida wanda salatul fatihi sau dubu shida da ƙwar'ani sau ɗaya domin suna ta ƙwar'ani ba zai zama tun musu magani ba salatul fatihi shi ne shortcut a gare su da wannan jumlar za mu iya tunawa ga masu bibitanmu mun yi bayanai masu kyau a karatunmu na jawabin sarih في بيان مخالفة طريقة التجانية للإسلام الصحيح للإمام عبد الحميد بن باديس wanda muka gabatar a cikin wata Ramadana don neman ƙarin bayani sai koma cikin karatu da muka gabatar a cikin wannan littafi mun yi bayanai wanda suke a kusan ba mun faɗe su a nan ba mun faɗe su a can duk mai bukata karin bayanin cewa kuma zuwa ga wannan karatu na ah, jawabin sare wato jawabin sare fi bayani mawazin wasu tariqa sunaniya lil islam sahih ko kuma hukuma wancan karatun littafi da muka gabatar na ah, ah, ya yake da suna na wato abi abdurrahman al-ifriqi wancan littafi kaji sunansa wanda muka gabatar almuhim mutun ya koma karatukan mu da shirin lakcoci ba da maka yi bayanai irin wannan to wato dalili na uku na tijjanawa da yake nuna fitukan kafin fati a kan ƙura'ani ta fuskar daraja da falaloli ma a bihi a tijjani nafsu shi ne amsa da shi tijjani ya bayar a karan kansa ma wa huwa anna fadlul qur'an amun urida bihi abinda yake cewa shine falala al-qur'ani ai gamammiyar falala ce urida bihi al kuma aka ne wato aka nufaci dukkanin mutane da ita fa al kowa in ya karanta zai same ta fala qur'ani duk wanda ya karanta qur'ani zai samu wannan falalar da garabasa da ake samu amma wa fadlul fatihi khasun urida bil khusus falalar salatul fatihi ke bantacciyar falala ce da aka ne da aka nufaci ke bantattun mutane da ita wala mu'arafa wala mu'arabata bainahuma dan haka babu cin karo tsakanin wannan falalar da wannan falalar wannan gama garin mutane ake nufi wannan kuma ke bantattun mutane sunan ne tuzanawa kisa ma aka ba su ita qala ya ƙara cewa shi Ahmad Tijani ya ƙara cewa la'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yulqil ahkamul kana yulqil ahkamal amma lil amma domin ai manzon sallama wa yana ilqa'in hukunce hukunce wato gamammu lil amma ga mutane gamammu gabaki daya fi hayati a rayuwarsa yana gabatar da hukunce-hukunce na ki daya lil'amma gawa ga mutane da suke gama gari fi hayati a rayuwarsa yawwa sai zaman to manta ƙara ilil akhira yayin da manzo da sallama ita fi zuwa ga lahira wa huwa ka hayati sallallahu alaihi wasallam fil duniya manzo sallallahu alaihi rayuwarsa ta lahira kamar rayuwarsa ta gidan duniya ne sada yulqi ila ummatihi al-amr al-khas lil khas sai manzo sallallahu alaihi wasallam izamanto sai yake yin ilka'in. wato al'amuransa sa ke bantattu bantattun mutane wala ma da amr al-am lil'am. to don haka wato babu mashiga ta hukunce-hukunce na gabaki ɗaya ga lil'am ga gama garin mutane gabaki ɗaya fa innahu in qata'a bi mautihi domin irin wannan hukunci hukuncin ne gabaki ɗaya sun kare da wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa baqiya faybuhu lil amri al khas sai wato baiwarsa sai ta tabbata tana samun eh, keɓantattun mutane su kaɗai baiwarsa keɓantacciya lil'amril khas lil khas baiwarsa keɓantacciya ta zamanto ba wanda suke samun sai keɓantattun mutane su ne tijjanawa idan ka kalli wannan magana kafin mu shiga sharhin ko ta aliƙin mai littafi kamar yadda na gaya mana a jiya cewa za mu zo ni kwadar da zana masu ke zagin sahabbai wanda na faɗa jiya cewa duk wanda yake ba ahalu suna ba za ka tada shi na rigima da sahabi khawarij suna rigima da sahabbai mu'tazila suna rigima da sahabbai da ka sufi da kakken sufi na rigima da sahabbai kamar yadda muka faɗa hatta a shiwar inda muka gabatar da su muƙabalar da muka da su an kai gabar da shekar islamin taimiyya ike kafa musu hujja akan cewa idan wannan da'awa ta cewa kun zama alloli gaskiya ce mai isa sahabbai ba ka shiga irin wannan yanayi idan zagin Allah da kuke shi ma wani nau'i na san Allah da ƙaunar Allah mai isa sahabbai ba sa yi wanda amsar cewa shi ne su ba su gamsu za su ba hanyar sahabbai ba kaga suna rigima da su yau inda a ce sun yadda sahabban mutanen kirki ne da sai su gabatar da san Allah sahabbai akan yadda suke san Allah da kaunar manzan Allah sahabbai akan yadda suke da awasan manzan Allah amma da suke duna ƙarya ne kuma suna rigima da sahabban ba su da su irin addininsu ba sai zama suka ɗauki wani sabon salo da in ka ce ga da sahabbai suke yin addini kamar ka watsa musu ruwan zafi ne a jikinsu kawai matsalar ganin manzon Allah salama a fili da aka yi magana aka ce su kawo sahabi ai da ita ya ga annaba a babu ita haka sun yadda su bi wani addini na daban ko tsarin addini na daban ba irin na sahabbai ba Allah ya ƙare da a su mu kuma mun ce as-salafus salih magabata na gari sune ne madubin mu wanda yake da waɗansu ba su ba zo a gwada babu wani shaida ika ma da sahabu ko ike daidai da su ko ikamancece na da wanda yi ai ba haɗi to ina kuma ga wani zo ice ma ba sahabban ba ba annabin ba zancen Allah ma wani zancen shayinsa ya fi ya wannan sau dubu shida kaga ai ba maganar musulunci a cikin wannan magana wanda a cikin lasoci na kama da nasoshi da suke wulakanta manzon Allah mai sai zagin sa ko ya akwai nasoshi na zagin sahabban kamar wannan shi ma ƙarshen da ana maganar sahabbai gama gari ne wai da mazan salam lokacin da yake raye eh, ya zamanto cewa a ahkamal amma wato yana ilka'in hukunce hukunce na gabaki ɗaya lil amma ga mutane da sai gama shi na al'amma ko kace al'amma ko kace al'awa gama garin mutane su ne habbai wai wanzu salama a lokacin da yake raya yana faɗa hukunce-hukunce ne daga baki ɗaya a kan gama garin mutane amma da koma ga Allah iwo fati sai zaman to hukunce-hukunce keɓantattu yake keɓance na hukunce hukunce ga keɓantattun mutane shi wa keɓantattun mutane yan tijjaniya kaga su sahabbai awam su kuma alhawa sahabbai gama garin mutane su kuma alhawa su keɓantattu hukunce-hukunce na falala mazasalan baya son sahabbansa da alkhairi ko sai yan tijjaniya shi sa bai gaya musu falalar salatin fati ba kamar da nassun ne faɗa a cikin zahirin ayani wai ce da aka tambaye shi cewa mai zaka ce Ga shi sahabbai sun rayu da manzon sallallahu amma bai gaya musu falalar salatin fati din nan ba da kake faɗa ce ai abin da ya faru su ba a ba a kaddara za su dace wannan zamanin ban da salatul fati kuma ba a kaddara cewa za a koko da salatul fati din bane a cikin su babu wanda a cikin su aka kaddara za a ba su salatul fati shi yasa ba a ga musu ba dan kasa shiga wani hali shiga shauki da hasada da damuwa sai ijinkirta sai zuwa wannan lokacin mana su awam ne gama gari ba za a gaya musu al'amura masu nauyi ba sai an tijjaniyan karshen zamani su za a gaya al'amura masu nauyi Shi ne shine da rayuwarsa eh, ta barzaku kamar raye ne domin zai iya bayyana a duniya ta aqidar su to sai ke sai ke shi Amr da danna shi da mutanen sai ke bayyana gare shi a fili cewa salatul ya fi su dubu shida manzon Allah da Allah ya aiko rahmatan lil alamin bashiran wa ya aiko shi da Alƙur'ani. da malaikar jibril da yake matsa shi ikita ikira ikita ma ana da tsara akai wannan gwagwarmayar aka jihadi saboda tafasa da ƙur'ani aka zubar da dinare akai asara asarar dukiyoyi akai komai wani kawai yana zaune a su ko yana yawo a gari yadda ya ga dama kuma zai ce wai manzo sun bai isha wannan wahala wai wannan zancen ya faɗa wani wala ba plastic bane ba ne wannan ba salati duk wanda ya karanta wanda ya karanta wannan abu ije san me zai gaya Allah a nan do abu da wannan dattin a ce ka karanta shi da kai shi ana idan da sallah wai fatiha da salatin fasi fatiha da Allah ya aiko ta amma sai fatiha wa saka har Allah ake yi izgili har Allah ake yi izgili wannan shine karfin izgilin da za a yi wa Allah subhanahu wataala ayyada ibada sahihi ya karɓaɓɓiya sana a ce kuma wai a karanta ƙur'ani da salatu fatiha har ya isa a haɗa shi da fatiha har ya isa da ya karanta ibrahim da allah ta'ala ya aiko yi wahayinsa an manta da shi ba mutane da yawa wallahi ba su zai salatu ibrahimiyya akwai wani basu jani da su sanarci shi dan allah dan allah karanta mun salatu ibrahim wallahi ya kasa wallahi ya kasa amma diwani wane ne a kansa duniya iya masu salatu ibrahim marra ɗaya wallahi ya kasa wala a ranar kisa kayan asara amma an laƙana masa waɗansu salatai masu wahala duniya iya su shi babban problem ɗin da ake ciki cewa al'umma a sanya su a hasken risala muhammadiyya da Allah ta'ala ya aiko annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam kowa ya adda su, kowa ya haƙura rana ta fito ko ba ka buƙatar mai fitilar ƙwai amma duk mutumin da ka zo a rana ta fito kace wai ga fitilar ƙwai wai za ka haska wannan ba ka da hankali ana magana hasken manzon sallam ina ake magana wa hasken shi a mutum ko shi ko wani hasken waye a ba ka magana wannan Allah ta'ala ya riga yanke ma ya iko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bayan su kuma babu wani wanda za a saurara za a jira shi wani zai faɗi wani abu addini ƙarya ne wanda ya gama na wanda ya gama haka ya yi gare ka anan mala yake ta'aliki game da wannan magana da muka karanta ke cewa fal jawabi min wuzo amsar da zamu bayar akan wannan wannan tashi da Tijani ta fuskoki ne da yawa To da akwai dole sai an abu maganganu an ba su amsa yadda ya kamata yake cewa zamu bada amsa min wujuh ta fuskoki da barkatai ahaduha fuska ta farko ana takhsis al-muridi bi fadl al-fatih al-Qur'an da'wa tu'arib an-nusus allati tadullu ala anna at-ta'abbud bil-Qur'an afdalu fi haqqi an-nas yake cewa fuska ta farko a haƙiƙa keɓance muridin ɗariƙar tijjaniya da cewa wai ana magana su tarar satul fatihi ne akan ƙur'ani wa game da shi wata da'awa ce da kake cin karo da na sosi. nasosi ta dullu ala annabta, abu da bil qur'an afdal wanda suke shirtar da cewa bauta bauta Allah da alƙur'ani ita ce mafi falalar bauta fi haƙƙin nas hakan ya gudana ne akan haƙƙin dukkanin mutane kowa a gurinsa a shar'ance bautar Allah da Qur'ani ta fi dukkanin bauta ta fi salati ta fi istighfari ta fi komai karatu la ƙur'ani ta game dukkanin wata bauta ta fi dukkanin wata bauta wannan a haƙƙin dukkan mumini da imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam watakhafisu naw'un min an-nafs ka zo ka kebance ka ce a'a banda muridin dariƙarka to nau'i ne na a na abin da suke cewa a takhassis naw'un minan an-nafs kebance wani cikin hukunci kamar nau'in ne na wato shafi hukunci da haka akwai bukatar dalili wa ƙwara dalilin nawa cewa wannan an keɓance shi ah, inda ahal usul wajen malaman usul fiqh fala budda lahu min dalilin sahih da haka babu makawa sai an samu dalili ingantacce ya asabiruhu shari'a da za a la'akari da shi a shar'ance wa aina huwa to ina dalilin ka bamu na dalilin da yake na cewa muridin ɗariƙar ka ƙur'ani bai zamanto shi ne mafi fifikon bautar Allah ba ina dalili muna jiran dalili muna jiran dalili wa aina huwa ina yake da yake na sha muridin ɗariƙar tijjaniya a wurin salatu fatiha fi ƙur'ani a gaya man dalilin a ƙur'ani ko hadisi a aina huwa wallahi babu in kuma akwai kawo wallahi babu ba ka iya kawo ba wannan ƙarya ce kawai da yaudara a cikin addini aka ɗora mutane bayan Allah a kai asani fuska ta biyu da suke ƙaryata wannan magana ta sha'amar sujiyani a cewa a cewa annabi a'ahum annal fikra la yajma fi tilawati alquran qamatun min at-tamat cewa da'awarsu ta cewa wai hankali baya tattaruwa baya samun nutsuwa fi tilawatul qur'an dan ana tilawa qur'ani qamat min qamat wannan masifa ce daga cikin masifu wannan bala'i daga cikin bala'o'i wa masibatun ubtuliya biha almutafawwita wata gagarumar masifa ce da aka jarrabi faye da ita ahlus shabahati masu da'awar wato shadaha ko wato mata gugu Koko ko timbele ahlus shabahat masu timbele da faɗan maganganun da suka sun saba shari'a wannan masifa ce da aka jarabe su da ita ba mu sani ba wannan magana ta fifita alƙur'ani a salatul fati a ƙur'ani ita ma sai da aka sha giya aka yi ta domin suna magana suna shan giya waliyan suna shan giya ta faɗan maganganun da suka sun saba shari'a da aka yi musu uzuri to wannan magana ita ma tambaya ce da Allah muna so mu ci magana wannan magana ta takbilul eh, al zan ba ba sunan salati ba al-fatih sunansa domin ya bude abin da Allah ta'ala ya rufe shi na wahayi ko to dan haka shi ma fatihin ya zamanto a a a me nake cewa ne ya subhanallah abin da yawa ne akan da aka abin da fara a bamu amsa shi ma ɗin giya aka sha aka faɗi falalar koko da wai an ce wai haɗuwa aka yi da manzonar sallam cin haɗuwar da aka yi da manzonar sallam a cikin giya a cikin mayan giya a cikin hamriyat a cikin halu a cikin halin a cikin halin ne aka haɗu da manzonar sallam ya faɗa koko a watsaki aka ita ma wannan tambaya ce da muke bukata amsar ta malaki ta fa'iza lam yastami al-fikr fi tilawati kalamillah idan har tunani bai samu nutsuwa ba a wajen tilawar azancan Allah allazi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi wanda uh, ƙarya ba ta zuwa ta gaban ƙur'ani ko ta bayansa ba gairi ma'qul indai har ba a san wannan ba a ga alƙur'ani to ba to ba za a iya fahimta ba cewa an yi sami'a fi tilawata kalami gairihi a samu nutsuwa a cikin tilawar zancen wani Allah ba zai yi a ce ba a samu nutsuwa ta hankali ba a tilawar Kur'ani. kuma wai a samu asasar sati ƙarya ne don ne gama haka yare na hankali Eh, min makhluqati cikin halittun Allah zantukan da suke ba na Allah ba wala faruna anna zalika waqa da zamu kaddara cewa wannan hakan ya faru a kama ya zo'umu haula ibalun kamar da waɗannan batattu suke rayawa fa inna tilawatul qur'ani ma asashatul fikr to ai a hakan ma karatun qur'ani tare da rarrabuwar hankalin da suke fada in kana karanta hankalin tana rarrabuwa da haka bai da falalar da da suke a salatul fati to ai da zai zamanto cewa ƙur'anin dai duk da haka afdalu wa amfa lil qalb shi ya falala kuma shi ya amfanar da zuciya min tilawati ghairihi sama da tilawar waninsa ma'an qita'il fikr al-fikr tare da shi wani qur'ani din za a karanta shi a samu watattaruwar hankali lokacin da ake karanta shi la'an al-insan ma'azunun fi tilawatul domin mutum an umarce shi da ya karanta qur'ani Allah ta'ala ne ya sa shi dan haka inda dai Allah ta'ala saka abu to wannan abin da Allah ya saka ya fi wanda bai saka ba ko a hankalta haka ne yi. yawa ma'azunun min tilawatul qur'ani min Allah ta'ala wa min rasuli Allah ta'ala ya sa karanta qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka wal iznu lahu sirrun adif kuma izinin Allah da manzon Allah yana da wani sirri mai ban mamaki wa nurun azim kuma yana da wani haske mai girman gaske la siya ma eh, la siyama idnullahi alhayy mutu. Musamman yamut umarnin Allah rayayye da baya mutuwa Fata fata'ammal wa'azab min jihar haula ash wato kai tunani kai kuma makin jahicin waɗannan manya-manyan shehune masu raunuka masu rauni a ya zama to allazina yadda unar wilaya waɗannan da suke da'awar su waliyai ne wahum zahirun alhalin su zahiri ne lamba ta farko wahum zahirun bima yuhibbu abima yajibu lillah min at-ta'zim alhalin sun jahilci abinda wato iya wajaba hakkin Allah na girmamawa sun jahilci girmama Allah da sanin girmansa amma amaru da haka wai waliyai ne wasu suke iya faɗar ma Allah fuska ta uku a wannan gaba mana yake cewa annallaha ta'ala akhbara Allah ta'ala ya bada labari cewa anal qur'ana shifa'un lima fi sudur qur'ani waraka ne game da cututtukan da suke cikin zuciya wa hudan kuma qur'ani shiriya ne wa rahmatul mu'minin kuma rahama ce ga mu'minai Allah ta'ala ya ba da labari aka alfin alkur'ani a cikin ayoyi mabambanta ko Allah ta'ala yake fara a cikin suratul yunus kita ya ayyuhan nas qad ja'atukum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin ya ku mutane hakika wa'azi ya zo muku daga ubangiji wa shifa'un lima fi sudur da kuma waraka ko game da sukan da suke cikin zukata ba ma eh, wato a kirji guda ɗaya ba a zukata da yawa ƙur'ani guda ɗaya zai maganin sukan da suke cikin zukata da yawa kuma ƙur'ani shiriya ne da kuma rahama ga muminai kaga nan Allah ta'ala ya nuna cewa ƙur'ani waraka ne to muridan da aka ce suna gafalallu ne da dattin zunubi a cikin zuciyarsu to Allah ta'ala ta ƙur'anin ai zai magani karanta qur'ani shi zai shi zai yi muridin magani ba wai ibar qur'anin ba ita fa salatul fati a qur'ani daban yake salatul fati bai da wannan salatul fati ba zai maganin dattin da yake cikin zuciya ba ata ala yake cewa wayna zulmin alqur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul mu'minin wa la yaziru zalimina illa hasara fi suratul isra'i ko aya ta 82 ata ala yake cewa muna saukarwa cikin qur'ani da muke saukarwa ma huwa shifaa'u abin da yake waraka ne wa rahmatul lil mu'minin da kuma rahama ga mu'minai wala yuzu zalimin illa khasara babu abin da zai ƙara azzalimai sai hasara ta dewa Allah ta'ala yake faɗa ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي na هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون fi azanihim waqurun kum wa huwa alaihim ama ulaika yaduna min makanin ba'id kaga nan ba Allah ta'ala yake cewa qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa kace wanda suka yi imani shi shiriya ne kuma waraka ne qur'ani ko to anan kaga ayoyi sun tabbatar da alqur'ani wato waraka ne shine wala yake cewa fa inna Allah ta'ala akhbara anna alqur'ana shifa'u lima fi sudur waraka ne da game da abin cutukan da suke cikin zuciya kuma shiriya ne kuma rahama ne ga mu'minai malaki ta fa idza lam takun tilawatuhu shifa'un lil usat to idan tilawar qur'ani bai zamanto waraka ba zai zamanto waraka ga masu sabo ba wal ma'alulina da masu cutukan zuciya kama ya zo haula ibalun kamar yadda wa'annan batatu suke rayawa fa inna ma akhbara Allah ta'ala bi abad to sai ya zamanto abinda Allah ta'ala ya fara a cikin ayoyin nan ya zamanto wasa ke ghairu waka kuma ya zamanto ba abu tabbatacce ba kaga Allah ya ƙarya kenan wal iyad billah ta'ala Allah amma yaqulu zahiluna ulwan kabira Allah ta'ala ya daukaka ko ya tsarkaka game da abinda jahilai suke faɗa a cikin haƙƙinsa uluwan kabira wato daukaka wata ki mai girma kaga sai zaman to cewa Allah ta'ala ya ƙarya kenan Allah ta'ala ya ce Qur'ani shiriya ne waraka ne rahama ne ga mu'mine ko an ce muridi wai wai Qur'ani ba zai zaman to rahama gare shi ba sai salatul fati ba zai zaman to waraka gare shi ba game da zinubi da kaza da kaza sai salatul fati domin in ya karanta sai dai ta samu sai dai dinga samu raguwar hankali ko hankalinsa ya dinga raguwa bai samu nutsuwa ta rai ba domin ana ta magana kisoshi sai a shiga azaba eh, eh, wanda a shiga azaba ta jahannama a maganar kaza umarni ka bar kaza kai kaza duka ayan duk haka ayan Qur'anin sai dan haka ba bai samu nutsuwa ba haka a bayan salatu fati ita salati yana din nishadi kawai wannan abin shine maslaha gare shi dan haka a gurin wannan muridin bisa da aka yi da halin muridi to salatu fati din yafi Qur'ani so shida. su muridi ba abinda da ya iya sai sabo sai fala Da haka qur'ani a wajen sa bai da muhimmancin da sarrafa sai yake da bai da muhimmanci hannunkin sau dubu shida shida abin da tijana suka faɗa to mana yake cewa arabiya fuska ta hudu da suke tabbatar da wannan magana ta shehu tijjani da ya faɗa a wannan gaba ta cewa manzo salama yana eh, lokacin da yake raye yana ba da hukunce-hukunce na gaba ki ɗaya ga mutane su gama gari lokacin da iya fati kuma yana keɓantar eh, keɓantattu da hukunce-hukunce keɓantattu na falala amsa ta hudu akan ɓacin wannan magana da jahilcinta da kuskurenta da laifinta shine a ah, malakita iza karat ira'atul qur'an la ta fiha to idan har karatun qur'ani ya zama tociya bai da fa'ida lil muridi wal afi ga muridi ga mai sabo fa innahu yalzamu ala zalika an yakuna al afdal fi haqqihima qira'at al fatih fi salat al fardh wal nafl to sai ya zama to ai wasun da haka ne qur'ani ba ya zama to ba fa'ida ga muridi i karanta shi ga kuma mai sabo shi ba fa'ida gare shi karanta shi to ai hakan zai bayi ga izamanto cewa eh, wata ƙur'anin ya fi mahimmanci a izamanto nan muridi da mai sabo izamanto su karanta a wasu karanta salatul fatihi a madadin fatiha kenan a sallah ko yawa an yi al-afdal fi yi ma fatihi a eh, fi salatul fard wan nafl izamanto su din karanta salatul fatihi a wato a sallah ta wajibi da ta nafila bazal qira'atul fatiha maimakon salatin fatiha ko la'annar murada min as-salati islahul qalb domin ai abinda ake nufi da a dinga yin sallah domin ai sallah ta dinga gyara zuciya ne ko wa mu'alalatuhu te maganin dattin da yake cikin zuciya na cuta a fa iza kanatul fatih anfa to idan har ya zama salatul fatihi ga wannan mai saban ga wannan muridin ya zama to salatul fatihi ya fi amfani gare shi fi islahihi wajen gyaruwarsa da ingantuwar imaninsa miyar alqur'ani sama da alqur'ani fi ghairi salati a wajen sallah ba a halin sallah ba fa innaha fi salati takuna naf'an wa a'zama asara to ai min babu aula'i zamanto salatul fatihi fi amfani ya fi girman tasiri a halin sallah ko tunda wannan muridin da wannan mai saban a rayuwarsa salatu fati ya fi masa muhimmanci to ai kamata in yazo sallah ma sai ya aje fatiha ko idan ka dinga tilawar salatu fati a madadin fatiha a mahallin fatiha domin da idan mutum salatu fati ya fi masa amfani a rayuwarsa ga baki ɗaya to ai sai ya aje fatiha fatiha qur'ani ce ko bata zama to maslaha gare shi ba to sai aje qur'anin da yake cikin sallah sai dinga karanta fatiha a madadin sai dinga karanta salatu fati a madadin fatiha ko shi ne fi dacewa ai tunda farko fati ya fi maslaha ga rayuwarsa to dan ne kuma zai zo sallah ya karanta fatiha sai ajiye ta idan karanta salatul fatiha tina abin da malai yake fara ko domin ai zai zamanto cewa haske ne biyu suka haɗu ga hasken sallah wanda suke gyara zuciya ko ina salatan ha alfasha wal munkar ko to kuma a salatu fati din shi yafi hana shi alfasha eh, da munkari zaka sai haske biyu su haɗu ko sai aje qur'anin da ya zamanto bai da muhimmanci a rayuwarsa sai zamanto ga sallah ga hasken sallah ga hasken salatul fati ga haske biyu sun ko ba haka ba wannan shine abin da ya fi dacewa muridi la'anna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar domin sallah tana hana alfasha da munkari fa yastami'u na fi islahil qalb to sai masu tasiri guda biyu sai su haɗu wajen gyara zuciyar wannan muridin wannan al'amara wanda suke manya-manya sai tsalla da salatul fati sai su haɗu sai su magance tun da yake cin zuciya da rashin lafiyar da cikin cinta Ba in ƙila idan kuma aka ce ai eh, cewa idan aka ce qira'atul ƙura'ani su salati wajiba to ai karatun qur'anin da ce a ajiye eh, to ai karatun qur'ani ai wajibi ne a karanta fatiha ko la yi gani eh, la yaghni anha ai ba zai yi a da fatiha a karanta wani abin ba ai ai wajibi ne wannan wannan ilzamin da kuka mana abi ba ai karatun fatiha ai wajibi ne ta zaka ce mana ajiye kaza kaza kaza wani na sai mu ce wajibatun fi haqqil umum to ai karatun fatiha da yake qur'ani wajibi ne haƙƙin dukkanin mutane ai da ake magana ko wajibi ne ga haƙƙin dukkanin mutane qur'ani da Allah da manzo sallam iko da shi ga sahabbai da suke gama gari ko da izo iko yadda da su kaga ai ya koyar da su fataya ita ma cikin abin da ke a san sanarwa gama gari ko to ai sai mu ce kunna wajibatun fi haqqil umum wajibi ce a haƙƙin gama gari la fi haqqin nusus la fi haqqil khusus ba wa ba wace haƙƙin keɓantattu domin keɓantattu sa da fati a gaya masa da sauran falaloli ko aka keɓance su aka ce fasara yuduƙi al'amuran khas bin khas simon sulam bayan su sai ike wato ilka'ir hukunce hukunce keɓantattu da keɓantattun mutane ko shi ne ike zuwa wa shewa a Jani. da hukunce hukunce keɓantattu domin iga keɓantattun mutane ko to tun da haka ne to ai fata ba ta zama wajibi ga ba ta zonta wajibi ga muridin tijjaniya ko don fatiha an sanawa ga magarin mutane ne lokacin da yake rayuwa a ta duniya sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da iwo fati kuma sai ga manto cewa yana sanar da kebantattun hukunce hukunce na falala da kebantattun mutane shine abin da malai yake nufi fi haƙar umum la fi haƙar khusus ba maganar wajibin fatiha ba ta zama su wajiba ba a cikin haƙƙin keɓantattun mutane kama ya ƙulu tijjani kamar da shi a masu zane ke faɗa cikin wannan magana ta sa wa ma kana wajibu wajiban illa da kauni aqwa fi islahil qalb ai wajibi bai zama to wajibi ma face sai don saboda kasantuwarsa ya fi ƙarfi wajen gyaruwar zuciya ne min al-mandubi sama da abin da yake mustahabbi ko qur'ani a wajen murid a mustahabbi ne alfati shine wajibi to sai zamanto cewa ai wajibi bai zamanto wajibi ba face sun saboda cewa ya fi gyara zuciya ne sama da abin da yake mandubi wa zama asaran wajibi shi ya fi zamanto wa mafi girman tasiri a cikin zuciya walfati fati aqwa fi islahil qalb da ka falfati shi ya fi karfi wajen gyara zuciya zuciyar muridi wal'afi mai min alquran sama da alqurani inda haula ibalin wajen wayannan matattun zancan su haka yake hukunta. domin kebantattun mutane su fatiha aka ba su gama garin mutane sahabbai qur'ani aka ba su a cikin qur'ani akwai fatiha shine abinda magana yake nufi a fahiya anfa lahuma min qira'atul qur'an salatul Fati shi ya fa amfani ga muridi da mai sabo sama da karatun alqur'ani fi salati a cikin sallama wa zama asaran kuma za su fi ko zai fi yi musu tasiri a cikin zuciya ga baki ɗaya. su ma da kisa ina haza na huwa balalul mubin haƙiƙa wannan ɓata ne wanda yake mabayyani sosai ga duk wanda ya kalli al'amuran yadda suke gudana Alkhamis, wato fuska ta biyar taraddun wannan magana ta shi Tijjani ta maganar keɓantattun mutane da gama gari cewa ana hadal ƙaun illam ya eh, kuni kufran wannan magana in dai ba ta zama to kafirci ba fa shabihun bil kufr to lalle tana kama da kafirci da ba a kira ta kafirci ba an yi zafi in an ce kafirci ce to lalle tana kama da kafirci <laughs> a wata ka'ida ta malamai ko man ashbaha shay'an aw ko man ma shabaha shay'an yu'ta hukmu duk abin da ya kama da wani abu sai a bashi hukuncin wani abin da ya kama da shi ko ba haka ba to sai ilmanto sai a masa hukunci ta kafirci inda ya kama da abin da ya kafirci ne la'anna ma'anahu do ma'anarsa an tijjani tanabbaha limalami tanabbaha lahu nabi sallallahu alaihi wasallam to shi amma tijjani ya fadaka ko ya lura da wani abu da manzon sallama bai ma lura da shi ba a ayi allazi ragaban nasa fi tilawatul qur'an wa a'lamahu wanda manzon sallama shi ya kwadaitar da mutane wajen tilawa qur'ani kuma ya sanar da su alqur'ani kuma ya sanar da su cewa wannan tilawa qur'ani din nan cewa afdalul ibadati ita tafi dukkanin ibadoji min ghairi tafriqin bainal muridi wa bai tsakanin muridi ba da wanda yake ba muridi ba wa bainal aasi wa ghairil bai rabe tsakanin mai sabo ba da wanda kuma bai aikata sabo ba haka wannan sallan ke cewa qur'ani ya fi dukkanin ibadoji fifi ko ko wannan bai tsakanin muridi ba da wanda ke ba muridin dariqa ba wato fa muridin fa mabiyin dariqa mun bai bambanci tsakanin muridi da wanda ke ba muridi ba kuma bai rabe tsakanin mai sabo ya ce qur'ani ya fi kyau ga dukkanin wanda ya imani da Allah da manzon Allah a fa huwa tashri'un istidraka fi tijani to wannan magana tasa na cewa qur'ani fati ya fi qur'ani wannan wata sabuwar shari'a ce istidraka hun nabi sallallahu alaihi wasallam da i wato da ita ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita shari'a ce sabuwa ita kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, atijani ala nabi sallallahu alaihi wasallam Ba an kila idan kuma aka ce innahum yanquluna hadha alqawl an al-ghabali ai suna turo irin wannan maganan ma daga Imam al-ghabali sai wala kita qulna a law kana a sai wala kita in kana yani al-ghabali qala hadha idan har ya tabbata wa imam al-ghazali ya faɗi wannan magana zai zama to ai ma huwa bi awwalil ghalabin sadarat min al-ghazali to ai ba wannan shine farkon kuskure ko tafka ba da ta fito daga imam al-ghazali ghazali fi janib al-haqq kila shay da imam al-ghazali da shehu amanu tijani inda maganar bangaren gaskiya ne to sun ratse mata ila shay'in abu ɗaya ne inda kana magana akan gaskiya za ga sun ratse mata ne as-sadid fuska ta shida a anna qawlu Tijjani, magana shi amma Tijjani, anna fadl al-qur'ani 'am wa da bihi al-khusus cewa fadl al-qur'ani wato eh, wato 'am urida bihi al-umum cewa fadl al-qur'ani gaman ne falalati da aka nufaci gamammun mutane ga baki daya wa fadlul fatih khasun urida bil khusus falala kuma salatul fatih falala ce da aka nufi da aka nufa bantattun mutane da ita buktanun azim ƙarya ce mai girma wa ifkum mubin da kira wanda yake mabayani, wa tala'un biddin da kuma wasa da addini sanu bayyinu butlanahu fil jawabi an su'al as-sami sannan za mu bayyana wato ƙaryar wannan magana a cikin amsa ta tambaya ta takwas da zamu karanta insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala da zamu zo mu ji wannan magana da malam zai mata warawara zai ƙara fito mana da ita fili nan duk bayanan da ya gabatar ba su isar ba zai ƙara wasu bayanai masu matuƙar muhimmanci a gabar zamu karanta asabi fuska ta bakwai a malaki ta a ta hadhihi ilal allati yu'allilu biha haula idwalun wa'annan dalilai da wayannan batattun suke ta kawowa ai in kace kaza hujjar su kaza cewa salatul fatihi eh, da aka ce ya ku qur'ani ai ana nufin eh, wato ana nufin wajen muridi ake nufi a wajen mai sabo ake nufi a a ai ba haka ake nufi ba wannan kawai ta kawtan da suke wayannan dalilan da suke kawowa na fifita al-qur'ani salatul fatihi a kan qur'ani tasuddun nasu an kitabillah ita ce sababin hana mutane gabarin kula alaka da alkur'ani wato sarrifuhum ko al'in shigali galibi tilawatin kuma take kawatar da su game da shagalita da tilawar alkur'ani wala yakhfa ma fi zalika min munafati qasd ash-shari' eh, hakan ba zai buya ba game da yadda wannan magana ta saƙawa manufar shari'a ta musulunci wa batsali muradihi da kuma rusa a manufa ta alƙur'a ta shari'ar musulunci min al-i'tina'i bil qur'an na kula da alƙur'ani wal iqbalu alai da kuma wato dirfafa karatu da kuma kula da shi wannan shine dalilin da yasa sai ga da yawa da kacin sufaye ko su da kacin zaga ba ruwansu da ƙur'ani amma ƙur'ani ba karatun ma ba ruwansu ai karatu matsala ne akwai ɗaya daga cikin abokanai na sufaye wanda yake fuskanta wannan matsala yana son karatu haka ya taso da son karatu amma an hana shi an kai in kana karatu za ka bata kawai ɗan babban gida ne ba ya fa wai a gama gari ba ne a ɗan babban gida ne a garin nan amma an hana shi tun da dai ya samu ya yi sauka haɗin nan ya yi karatu a haƙura karatun na iya daina don in ba haka ban yi zarafa zozo ire na manya sai zai aka da haka kai ya daina to wannan shine kaidar da suka suka dora ko da suna kasan qur'anin za ga qur'anin bai da kimar salatul fatiha a wajen su domin haka addini yake bai da kima kamar dariƙar tasawuf ba addini bai da kima shi sa ba su da wata magana ta addini sai magana dariƙa komai akan dariƙa suke dora alwala wal bara soyayya da tsayayya a kanta suke dora in baka da ɗariƙa kai muke kai balma munkiri ne ga shehu don haka ba ruwansu da kai wannan shine a da zamanto cewa suka gina a kai na waɗannan kaido. ana mana ishara lokaci ya kawo jiki na ga tuma kwana a nan ɗin insha Allah ya kai mu zuwa sati mai zuwa sai mu dora daga inda muka tsaya fa subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh